Jama'a barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da Michael Kudisin. Shirin tambaya da amsa na zuwa muku ne don mako a wannan tasha a kuma lokaci irin wannan. A wannan makon za mu kawo muku amsar tambayar da ke neman bayani akan sashi na 82 na dokar zaben Najeriya da ya janyo cece ce tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya da na zartaswa. Sai ku biyo mu. madalla ga nan tambayar da ta fito daga kakamai yadi alhaji bukar gusumar da masak da ma dimbin masu sauraron mu tambayar na cewa wani irin horo da kariya ne ake baiwa 'yan jarida don yin aiki a filin yaki? domin na ga fararen hula na guduwa musamman daga ukraine amma sai ga 'yan jarida na ta faman aiko da rahotanni wai me suke takama da shi ne hakan zai yiwu a kasashenmu na afirka kuwa kan wannan tambayar ga tattaunawar wakilin mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da dr adamu muhammad hamid malami a sashen koyon aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar najeriya da ke garin bauchi in ana koyar da yara aikin jarida akan koyar musu abin da ake kira conflict reporting wato rahoton yadda ake mutane saɓanin hatsaniya dai da conflict kamar eh, rigingimu to a cikin koyar da wannan akan koyar da yara matsaloli da kuma hatsarurruka da suke tattare da ɗauko rahoto ko mutum ya zamo kamar ɗan jaridan da ke ɗauko rahoto daga filin yaƙi ko kuma saɓani da rikice-rikice na tsakanin 'yan adam wanda kuma rikici kasan sifa ce na ɗan adam shi fagen yaƙi misali ko kuma saɓani na ɗan adam shi ma wani wuri ne wanda ɗan adam in yana so ya san abin da yake faruwa a wurin kuma sanin misali abubuwan da suke faruwa a fagen yaƙi da irin matsaloli da kuma jikkata da ɗan adam ya yi a filin yaƙi in an rahoton rahotonsa aka kawo ma jama'u suka gani wannan yakan sa ma ya hanzarta yanayin wayanda da su ɗauki matakai a su ɗauki matakai yadda da a warware yakin ko kuma a dakatar da shi to kaga wannan maganan horo kenan wanda kuma yana cikin manhaja na koyar da aikin jarida a kowane mataki na digiri ne na diploma ne na na higher national diploma ne duk akan koyar da yara hatsarurruka da da kuma yanayin yadda abin da ake bukata yawa sai a ga ya kuma ce ko da yake kusan bayanin kan ya amsa wani bangare na tambayar eh, gefe na biyun inda yake cewa me yan jarida suke takama da shi ne saboda ya bada misali da yakin ukraine da rasha da ake yi sai ga mutane suna gudu amma kuma su 'yan jarida suna shiga su dauko rahotanni eh, to na farko tukuna ya dan abin da mai sauraro kamata ya gane shine duk wani sana'a da mutum yake da shi yake da shi a duniya akwai hatsarorin da ke cikinsa to ɗaya daga cikin sana'o'i masu hatsarin gaske gaskiya aikin jarida yana ɗaya daga ciki saboda in kana aikin jarida kana yin aikin ka da gaskiya dole in akwai abubuwan da jama'an ka ya kan masu karanta jaridanka ko masu sauraron gidan rediyonka wanda suna da bukatan tsananin bukatan su sani kuma wanda kai baka iya kawo musu ba kullum da ka ji a nakashe aikin ka yake to wannan shi yake sa aikin 'yan jarida suke jefa kansu a wannan fage wanda mai tsananin hatsarin gaske wanda da bincike ya nuna shine wayanda suka fi hatsari suka fi shiga hatsari in ana yaƙi kusan ba wanda suka kai 'yan jarida bayan wayanda suke su sojojin da suke yakin bayan su 'yan jarida ne suke bi to kaga wannan aiki ne mai hatsari kuma ba wai wani abu ne suke gadara da shi ba dai kamar yadda ka sani in mutum likita ne shi ma wani lokaci akwai aikinsa yadda ya kai shi matsayi mai hatsari wanda dole sai kuma ya bi ta matsayin ya yi zarra sai ka misali idan ɗan jarida ya je ya rahoto ya yi rahoto daga fagen yaƙi ya nuna abubuwan da suke faruwa yaki ya ɗauki hotuna da aka ga gidan jaridansa ta yi zarra ma sauran gidajen jarida to 'yan jarida suna jin daɗin a ce sun yi wani abu na na fice kashe 'yan jaridan kaga akwai wanda da a yi targeting a neme shi a kashe shi a filin yaƙi ɗaya kenan sannan kuma akwai wanda kawai kisan mai uwa da wabi ne ya kai kansa duka ne kafin ka ci gaba eh, eh, gaba ta gaba ta tambayar ya buƙaci sanin ko irin hakan zai iya faruwa a wannan yanki namu na afirka to kaga gade eh, in kana maganan kaman ƙasa da ƙasa kamar yadda ukraine da rasha suke kaga yanzu ƙasa da ƙasa ne ko hmm. kamar ƙididdiga 2016 mm, ya nuna cewa kashi 61 na 'yan jaridu da suka mutu a duniya sun mutu ne a inda ba a ba yaƙi ake yi ba amma kuma a 2019 sai zanto kashi 50 na 'yan jaridun da suka mutu a duniya kuma a inda wuraren da ake ake yaki ne saboda kaga kashe ɗan jarida wurin yaƙi yana alaƙa da yawan yaƙuga da tashi-tashin hankali wanda yake a wuri wanda yake a duniya saboda haka tunda mun fi muna da yawan haka a afirka amma dai a iya binciken da na yi babu babu kamar ƙididdiga wanda ya nuna wai an fi kashe 'yan jaridu a afirka fiye da sauran duniya babu ƙididdiga haka

a gaida Usaini Danko da fatan an tu da amsar da aka samu. Sai kuma wannan tambayar da ke cewa, don Allah ku ba mu ƙarin bayani akan abin da ya sa ƙungiyar malaman jami'o'i suke kai ruwa rana da gwamnati a Najeriya. Shin waɗanne irin matakai ya kamata su ma ɗaliban su ɗauka don gudun kara karatunsu ya koma baya? Shin waɗanne hanyoyi za a bi wajen ganin sun koma bakin aiki? Shin albashi ne kawai bukatunsu? A fayyace min dalla-dalla. tambaya ce daga mani sale sabon wuse a babban birnin tarayyar najeriya to mika wakilin muna abuja najeriya muhammad sani abubakar wannan tambayar wanda ya gana da farfesa usman muhammad na jami'ar bayes da ke abuja yajin aiki ya fara ne a kan la'akari da ƙungiyoyin malamai asu wanda suka ga ilimi na ja baya tun kusan shekara talatin da suka wuce don tun lokacin mulkin wato sojoji zan iya tunawa lokacin mulkin badamasu babangida a wannan profeso a tahiru jegan da aka sani shahararren malamin nan wanda ya zo ya zama shugaban wato zaɓe ya yi mana shugaban malamai na ƙasa asu ba shakka an duba tarihi kuma ya kai ruwa rana da sojoji tun ba ma mulkin gida ba kuma ya ci galaba to tun daga lokacin ilimi ya fara taɓarɓarewa saboda tallafi da aka karɓa daga asusun duniya wanda ya nuna cewa dole a canya tallafi daga wasu wato fannoni na rayuwan mutane a najeriya misali mai misali ilimi harkar noma da sauransu to dai a takaice da su kungiyoyin malamai suka lura cewa babu inganci a ilimin najeriya yadda idan suka tashi suka kwatanta shi da wasu ƙasashe masu tasowa irinsu irin najeriya kamar a indonesia da asia da sauransu da manan afirka za ka ga koma baya ake ta samu to sai suka cewa menene yake kawo wannan sai suka tabbatar da cewa ai rashin inganta ilimin ne kamar a kowane shekara ana ɗiban malamai ana ɗiban ɗalibai ne bila adadin a takaitattun wato jami'o'i na najeriya sannan kuma kamar dambin ne ya yawa baya jin mai su saboda haka sai suka taso suka yi basa suka ce a ƙara inganta ilimin na wurin ƙara musu ajujuwa da malamai ƙwararru da kuma kayan aikin wa'innan yara to ka ji abin da ya sa malamai suka kishin irin ɗalibai da ake fitowa wato akan ce half baked wato wanda ba su gama nuna ba kawai sai su fito daga jami'a kuma a raina ma jami'o'in a raina jami'o'in gwamnati da yake ba kuɗi ake kashe musu ba sai eh, wayan malaman suka ce a kashe kuɗaɗen nan a inganta ilimin nan a daidai ya yi kunne kunnen doki da wasu ƙasashe irinmu wanda mu ma za mu iya fice a duniya to kaji abin da ya kawo wannan yajin aiki tuntuna ake wannan saɓatta juyatta amma gwamnati ta ƙi kashe kuɗi a ilimi ko ta inganta asali ma dai jaye kuɗin tallafi take na ilimi saboda rance da take ana ba ta gindaya mata sharaɗi cewa ta janye wannan tallafi a ilimi shin wani irin matakai ya kamata su ma ɗaliban su ɗauka don gudun karkaratunsu ya koma baya to idan suna gida ya kamata su duba yau allah ya hore musu abin da ake kira intanet wato inda za su shiga su ta karatunsu kafin su koma wato azuzuwansu sai su duba wato syllabus su sai su ci gaba da karatu a gida kada su zauna haka nan saboda ta suna komawa za a ce jarabawa yawa sai kuma tambaya ta gaba ya ce shin waɗanne hanyoyi za a bi wajen ganin sun koma bakin aiki wato su gaskiya za a yi saboda mutanen da aka sa su zauna su yi su duba ilimin bai dame su ba sannan kuma su kansu masu zama su sulhunta tsakanin malamai da gwamnati ba su da kishin wannan al'amari ‘ya'yansu ma ba asali ba a nan ƙasan suke karatu ba to saboda haka zai wahala a ce suna da kishin su ga cewa ‘ya'yan talakawa da ke zuwa makarantun gwamnati sun samu wannan ilimi to saboda haka a samu mutane masu gaskiya asu su masu magana su ma ɗaliban su yi masu magana su jawo su a cikin zaman nan da ake yi su ce ba su yadda ba wa'annan mutane masu gaskiya wanda sun yi rawan gani a fafutukan zaman najeriya lafiya da kuma san da lokacinsu sun inganta ilimi da sauran fannonin rayuwa a najeriya su shigo cikin maganan a samu daidaito yadda za a inganta musu ilimi sannan a inganta ma malamai wato abubuwan da za su ba da ilimin to tambayar ƙarshe ya ce shin albashi ne kawai bukatunsu a fayyace mun dalla-dalla mu malaman jami'a muna ganin irin shagali da 'yan majalisa suke shagali da bangaren zartarwa na shugaban ƙasa suke yana cin biliyoyi ne a shekara to saboda haka wannan abu sai da kishi ba kuma albashi ne kawai suka sa gaba ba eh akwai magana albashi a kasuwan da kowa ke zuwa nan suke zuwa sannan kuma da gwamnati ta fito da wani hanya na dakule musu malamai wato wasu kudaden shiga za su tafiyar da rayuwarsu su ma sun kawo nasu al'amarin ta yadda za a duba da manhaja yadda za a duba su ba su ci gwamnati ba su kuma a ba su haƙƙinsu daidai kuma gwamnati ta duba nidda ta sa wannan abu a cikin test an ga cewa eh wannan al'amari za a iya yi a yi adalci to saboda haka sai a karba a adalci ba a ce su ba wai albashin kawai suka sa gaba ba farko dai a inginta wannan ilimi wanda yake tabarbarewa na biyu a duba kayayyakin aikin ɗaliban a sake inganta shi Mahadalla shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. aiko da tambaya ta adireshinmu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka za mu karkare shirin wannan makon da wannan tambayar da muka samu daga usman manika mai ruwa ruwa road jihar katsina ya ce ku tambaya mana masana harkar shari'a a najeriya me dokar nan ta zaɓe sashi na tamanin da biyu take nufi akan ajiye mukamai ga masu rike da mukamai a kasar kuma su waye ake magana a kansu Mun mika wakilin mu na Kaduna a Najeriya Aminu Sani Sado wannan tambayar wanda shi ma ya tuntuɓi Dr. Mustapha Musa na jihar Bayero da ke Kano. Dama kundin tsarin mulki na shekarar 1999 wanda aka yi ma gyaran fuska ya ba da ka'idar kwanaki da dukkanin wani ma'aikacin gwamnati ya kamata ya ajiye aikin shi ko mukamin shi kafin zaɓe da zai tsaya a matsayin ɗan takara. A kwanakin kuwa su ne kwanaki talatin. kamar yadda sashi na 137 karamin sashi na 1 sashi na 66 karamin eh, sashi na 1 sashi na 182 karamin sashi na 1 da kuma sashi na 107 karamin sashi na 1 wanda suke magana akan masu tsayawa ko dai takarar shugaban kasa ko takarar dan majalisar tarayya ko dai majalisar wakilai ko eh, majalisar dattijai ko tsayawa takarar gwamna ko tsayawa takarar ɗan majalisar jiha sashe na 318 ƙaramin sashe na ɗaya na kundin tsarin mulkin najeriya ya zayyana cewa su wane ne ma'aikatan gwamnati waɗanda shi wannan sashe yake aiki a kansu waɗannan ko sun haɗa da babban eh, kilaki na ah, da kuma sauran ma'aikatan ah, majalisar tarayya ta ƙasa ma'aikatan kotu tun daga kotun koli har zuwa ƙananan kotuna sauran ma'aikatan gwamnatin tarayya ma'aikatan hukumomin ba da ilimi da ma'aikatan kace kamar sojoji da 'yan sanda da sauransu a wannan sashe eh, shi ne zayyana su wane ne ma'aikatan gwamnati to da haka shi yasa wasu na ganin cewa kundin tsarin mulki bai yi magana akan masu riko da mukaman siyasa ba akan wannan magana ta cewa kwanaki nawa ne ya kamata mutum ya ajiye aiki kafin ya tsaya takarar zaɓe sai suke ganin cewa kundin tsarin mulkin ya yi magana ne kawai akan ainihin ma'aikatan gwamnati na dindindin wanda ake ɗaukar su aiki su aiki shekara da shekaru kafin su ajiye aiki ko dai lokacin ritaya ko kuma lokacin da su ga dama sai suke ganin cewa su masu rike da mukaman siyasa waɗanda ake ba su appointment na siyasa bayan an yi zaɓe su waɗannan ba su kundin tsarin mulki yake magana a kai ba shi yasa ma a baya zaka ga yawancin jam'iyyun siyasa ne suke ƙayyaje su irin masu rike da mukaman nan kwana nawa ne kuma watanni nawa ne za su ajiye su kafin a yi zaɓe da haka shi wannan sashe na 84 karamin sashe na biyu na dokar zaɓe ta ƙasa ya nemi masu rike da mukaman siyasa dole su ajiye mukamansu a tsawon kusan wata shida in dai suna sun tsayawa takara kafin jam'iyyinsu ah, ah, da suke kokarin tsayawa takara a su su gudanar da zaben tsai da gwani bayan rattaba ma ita wannan sabuwar doka hannu da shugaban ƙasa ya yi sai shugaban ƙasan ya nemi 'yan majalisun tarayya su canza wannan sashi amma hakan bai samu ba don haka sai ah, aka garza gaban wata babbar kotun tarayya da ke garin umu ahiya ta can cikin jihar abia inda kotun a cikin hukuncin ta ta umarci babban lauyan gwamnatin tarayya wato attorney general kenan na ƙasa da ya gaggauta soke sashe na 84 karamin sashe na 12 na ita wannan doka ta zaɓe don kuwa a cewar kotun shi wannan sashe ya saɓa ma kundin tsarin mulkin ƙasa ta ba da hukunci akan cewa lallai shi wannan sashi na doka ya saba kundin tsarin mulkin kasa don haka kundin tsarin mulkin kasa ya riga ya kayyada kwanaki talatin to don haka duk wata doka da za ta zo ta ce ba haka ba wato ta ci karo da kundin tsarin mulkin kasa kenan da haka dole ajiye wannan doka a gefe a yi amfani da abin da kundin tsarin mulkin kasa ya ce tun da dama eh, babban sashi na daya karamin sashi na uku na kundin tsarin mulkin najeriya ya ce duk wata doka da ta ci karo da kundin tsarin mulkin kasa to wannan dokar kotu inda an gabatar da ita a gaban kotu to aiki ne na wato nauyi ne akan wannan kotu ta furta cewa wannan doka ta ci karo da kundin tsarin mulkin kasa da haka lalatacciyar doka ce ba ingantacciyar doka ba ce haramtacciyar doka ce matsayin dokar najeriya yanzu akan maganar tsayawa takara na kowanne ma'aikacin gwamnati da kuma mai rike da mukamin siyasa shine ya ajiye mukamin shi kwana talatin kafin gudanar da babban zaben ƙasa. ba wai gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyu ba kamar shi wancan sashe na 84 karamin sashe na 12 na dokar zaɓe ta ƙasa ya bayyana a baya. To a gaida Aminu Sado da Dr. Mustapha Musa da fatan mai tambaya ya gamsu. Kuma duka-duka nan muka kawo karshen wannan shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma injiniya Mustapha a DBC da ya yi hidimar haɗa sautin shirin. abokin ku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.